Comrade Alhassan Yahaya Abdullahi wanda shine shugaban kungiyar 'yan jarida ta kasa ne bayan haka yayin ba da tallafi na naira miliyan hudu ga iyalan 'yan jarida bakwai da suka rasa ransu a makon da ya gabata a Gombe. Na farko zan yi amfani da wannan dama na yi godiya ta musamman ga girma gwamnan jihar Gombe wadda magana ta gaskiya ya nuna kwarewa da kuma jajircewa da kuma wato taimakawa a dalilin wannan hatsari da muka samu wadda ya yi sanadiyan rasa wato membobin guda bakwai. A tun lokacin da abin ya faru gwamnati ta ba da dama ta ba dukiya ta Ba da lokaci a matsayin mu na shugabannin yan jarida na ƙasa muna yawan mai girma gwamna godiya kuma abu na gaba shine muna so mu kawo wani tsari domin mu ga cewa ya taimaka gaya wurin inganta aikin mu a matsayin mu na shugabanni muna so mu kawo tsari na inshorar lafiya na 'yan jarida da kuma na inshorar rai inshorar na lafiya na 'yan jarida zai taimaka gaya wurin kashe kuɗaɗe a dalilin wato idan jinya ya riski mutum kenan shi ma jawabinsa shugaban hukumar gidan talabijin na NTA Gombe Malam Abubakar Adamu ya bayyana cewa a madadin babban manaja na NTA suna miƙa godiyarsu bisa wannan tallafi wannan ibtila'i da ya afka mana a matsayin mu na 'yan jarida da kuma musamman mu NTA Gombe wanda bakwai daga cikin wanda suka rasu daga NTA ne game da wannan tallafi da eh, girma gwamna ya bayar yau da safen nan nake magana da babban darakta jiran nawa nake gaya masa gashi gashi abin da zai faru ya ce to in na zo in gaya wa mai girma gwamna cewa da son samu ne da ya so a ce yana to amma saboda ba yadda za a iya zo a wannan lokaci idan na zo in gaya mai girma gwamna NTF ba abin da za ta ce sai godiya ga gwamnatin jihar Gombe saboda duk abin da ya kamata a yi na kara a riga an yi iyalan waɗanda suka amfana da wannan tallafi sun bayyana mana cewa sunana Ummi Haruna ba abin da za mu ce wa gwamnan jihar Gombe inda Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara masa jinkan al'umman kasarsa ni ne da suna injiniya Charles Mahawai Sabe. ni ne brother na late Mrs. Judy Kutus na ji daɗi wannan abu wannan take da gwamnati ta ɗauka tun daga ranar da abun nan ya faru wato daga wurin tattaro wannan jiki daga asibitin Billiri zuwa Gombe haka a yayin da kuma gwamnati ta sa hannu cikin tallafa ma waɗanda suka ji ciwo wanda nan suka suna asibiti gaskiya abu ne mai kyau kuma abu ne wanda kuma mun muna godiya wa gwamnatin jihar gombe tun farko a jawabinsa sakataren gwamnatin jihar gombe wanda ya wakilci gwamna muhammadu inuwa haya yayin ba da tallafin ya bayyana cewa wannan tallafi an ba da shi ne don rage radadi da kuma zama makoki ga iyalan waɗanda suka rasu mai girma gwamna muhammadu inuwa haya ya ce muna muku yadda ya kaɗu ya ce mika ta'aziyar shi na musamman wa shugaban yan jaridu kuma ya ce ya san lallai da kuke nan kuma ku yarda cewa al'amari irin wannan na Allah hmm. to alƙawarin da mai girma gwamna ya ce a ba kowanne iyali mamata a ba su miliyan biyu gwamnatin jihar gombe dai ta ba da naira miliyan goma sha hudu da nufin kowanne marigayi zai samu naira miliyan biyu domin gudanar da jana'iza da kuma zama makoki a yan jarida bakwai da suka rasa ransu a makon da ya gabata hanyar dawowa daga aure a garin kaltongo aliyu balagirangi gta hausa amurka ke magana daga gombe a najeriya